أيضا حسن وروى كذلك الترمذي مصداقا لهذا الأثر yana mai gaskata wannan hadisin wannan asarin adali ala fadli ahlil qurbati mai nuna o oh, falalan mutane kaɗan mun san gurba baki hmm? eh inda aka taso inda aka taso ɗari tasa'in da tara dan rubutu a fotokofi ne shi a shi ba mai kyan ba ne ba amma dai za ka gaishe goba goba tasa'in da tara ɗari ɗaya da tasa'in da tara shafi ka gan shi shafi kawai za ka nema to kaga ka gaishe dogo kasa wa ƙauluka wa hasa kamis dakul lahu aidan ata wa rawa kadhalika at-tirmidhi misdaqa li hadha al-athar dali ala qabli ahli al-qurbati ay e, falalan ahli al mana baki ake cewa ba baki ne ba kaɗan kansu ya janyo kaman baki ba su da yawa abin da suke aikatawa suna ƙara kallon shi ba ko zan ga mutum da rawa ne a cikin ɗaruruwan jama'a da ya zama ba ko ya zama ba ko a ganin shi kalli ne ke da ne amma mutum dubu ɗaya da za a samu mutum ɗari biyar su yi ne za a ce duk kusan da rawa saboda albarkar ranar zai gane hatta ba ala kwalli. أهل القربة العاملين بالسنة عند فساد الأمة عند الأمة تلالتي ya zama rawan ya zama labari yayin next time shi bai kawai ake yi قوله ما يجي رسولنا آه، عز وجل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه آه، عنه amma rabin ya rabi Allah yanzu ka ga da a ce maka aisan da za ka ga malam umar abuja ba za ka gani ina sa wannan bakin in ya sa wannan bakin ya tamari bayan je zai zama riga sanyi ba ya kare zama riga riga a wannan ya an ce maka ni kai in ya sa wannan bakin ya yi kuma ba za ka ran da duk ita ba ka gani sai ka ka dinga kallon shi kana da wannan kamar na san shi a ƙarshe da ya yi kallo ba ƙarshen ta wani biyo ba ne me ka yi kallon shi a ga ina kake ta kuɗin shigo nan to da ka da ba zan ka da ba to ballanta na ce ka sa wannan ne na ta yi mun ka je wani ba ka zuwa abuja allah ya baka wani kanti abuja inda yake za yana wucewa mun ka gan shi an ɗauko shi a mota ya bin eh, Yasir, fi an ma rawahu anhu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Masalu ummati masalul batal. لا يدرى أوله خيرا أم آخره خيرا فهك مسالم الأمة التي قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد روايته لهذا الحديث فهذا الحديث وأن حديثي بعد الحكم بصحة إسناده bayan malaman hadisi sun yi hukunci da ingancin hadisi mahmulun ala an dina an ɗauke shi ne addini kama huwa muhtajin ila awwalil umma fi iblagihi muhtajin ila man ba'dahu duk ake bukata farkon al'umma wahalar da suka sha ilimin da suka tara to haka yake ana bukatar wannan wahalar a ƙarshen sama muhtajin ila man ba'dahu كذلك هو محتاج إلى الكائنين بكاتتين جوا عند ذكر بأن في أواخرها أن وعلى أبرقه هو أكرشي ماذا وعلى أواخرها وتثبيت للناس مقدر ومتاني على السنة رواياتها والفضل للمتقدمين amma dai daraja an san na daga wanda ya suka gabata Wata kadhalika zar'u ai haka shuka huwa mutajin ila al-maqr al-awwal ai shuka na bukatar ruwan farko wa ilal al-batar al-thani da zuwa ruwa na biyu ruwan ƙarshe tunda zai iya matsaran ga ta tsatsa da ta komai lokacin da za ta yi goyon ruwa ya tsaya ta kuma ta goyon girki ba walakin na la'umda abin dogaro a kumura da la'awali wata yajin gari ratuwan shuka idan yi a fa innahu laulahu ba don na farkon na babilan da aka ma na ba wala ta allaka a sasahu wala ka da لا باري هذا أثر ولا باري آخر هذا يدل على أن الخير في ترقي هذه الأمة الهيرنا نادجنا جبا من الأمة صلة من الأول وصلة من الآخر أما تشياء سبضوني في طرف هذه الأمة يعني في أولها وآخرها وأما وسطها ha fazo sabbaci. a tsakiyarsa mai tambara ne ka tambaye ne tambarar da tambaye da wala haro a yau ya zo ba ko lafiya ai ahadun me ahadabu mu'awwas sun ku yake ahadar hidau ba ana muku littafin ana ruba'i hidau ba daudaba ke eh, daudaba fulano wani ya yi yaron wani ya ce ko ya yi da za ka ce a doro ba doro akwai yaro ma kan yi doro amma dai wuya galibin ya fi samun dogaye yanzu ka ga ina alhaji ibrahim za mu ce ihi eh, daudaba kaga ya harfa a gaba gaba gaba sai dai na fa nuna ma mutane ina fa nan gidda nake ina fa nan je ga wa ta habu kan halitta zai falla da budo zai wala garan zaka tafi an galin da ta sai lokacin ka ya kare ya kare ido da ba da shi ma mai magana malam Umar ma ido da ba in dai ba ka ka faɗakar da shi ba in dai ka bacci ya sake yana zama shi kare za ka yi hankali. Sau mai faɗin nan ban yi daudaba na gaji ne nake zama na da da ma suna jin ba su ba wannan ne kuma ba da kake ba da shi ne mai tashi kake zama da mai ولقد ورد أثر آخر يدل على أن الخير في طرفي هذه الأمة أو طرفيه يعني في أولها وآخرها وأما وسطها فذو صبج صبج إن لك مدن سنقيا مدورون أي أحدبا معوج أدب ميوز يا أدب ميوز أدب معوج ولقد أتى مصداق مصداق لهذه الآثار ذكر تبت من وإنما جنغنون يزو القرآن عند قوله تعالى من سورة الواقعة والسابقون السابقون شيء شيء أو كمارا أولئك المقربون أنا سنة ما كسانتا ممكن أن أصلح مثلا في جنات النعيم قولي سلة من الأولين وقليل من الآخرين أفرقوا سنة دائما كما قاشن لا مني أنكرني وقوله من نفس السورة في شأن أصحاب اليمين ثلة من الأولي وثلة من الآخري شو أصحاب اليمين سنة دائما فرق حتى ما سنة الدنيا لا أي هذا قال لك تكذب فلما ذكر أصحاب اليمين جعلهم ثلتين أصحاب اليمين ثلة من أول هذه الأمة وصلة من آخرها وعندما ذكر الصادقين أما دعك كان صادقون ونعمة جعلهم صلة من الأولين وقليل من الآخرين وليس ذلك إلا لأن التابع سيدنا دي لهؤلاء الصادقين في آخر الزمان يقولون خلق الله masu tsayawa su rike a cikin za su zama fadar wa gurba wannan gurba ta كما قال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا وطوبى للغرباء Allah ka ba da duba duba ta tabbata gabaɗi, wasu masu guraba wannan yanka kan din nan wa waradat riwayatu idda fi tafsiri haula al guraba dan ya dace a samu tafsirin su sosai ba karata ne ba idan ka ba wuce shi tija tun da so ake a gane su sannan a yi fafutuka cikin su ba ka gane abubakar daga cikin su ana da bukatar a san aikin su sosai a san menen din su a tsare a bayyane saboda mutum ya san a ina zai tsaya ba zai roƙi kansa ba ya ɗauka yana cikin su a fi ba fi ha annahumun nuzza'u min al-qaba'il kan aka ce ciro su daga kabilu iri nuzza aka da iya nan aka sai ke mu ne ko gaza ga babulla ce ga buhari can ya je gwarawa ko ya kansu suke yi da ku fito ku fito da bare bari can da nufawa can to kauce ne ba mu san wannan kabilar za a sa ba ki ba za a sa ko kwato ɗaya da za a ɗauka ƙabilu suwa yaren sai fi yaduwa mawukuni yare ne abu hmm? da fi yawa shi kamalu shi a ina yake ne hanyar to kaga zai goyi bayan ƙabilarsa ne ba ya tura kusa ne suka fi yawa hmm? a ah. yanzu ina kwata akwai wani akwai kwata nan an bace ibara ma idan su yi so kwata karfi an yi so ibara gaba ta ya gudu ya bawu ya hawo ta kansu ke kyale yi kyale su musu ana zaka jiri su mutu duka hmm? Dole ne ba gaskiya

to za ga wa'annan ga wa'annan ga wa'annan daban-daban akwai wata ranar na zane nan wurin na yana je kai kai wato kabilan mutu kaza kaza kaza kaza kaza wani dariya na ce bai kake wa dariya na kake wa dariya ce a ah, kana maganin wurkun ne wurkun ne ce ma nan masallacin wurkun mutane suka dinga wurkun kabila ne sai sai ga wani nan wurkunawa to Allah ya albarci kun ga kuma dage da wasan Allah an ah, mu samu ya zama haka wannan fasaran ta sabbata lahiya lahiya amma dai akwai wani aikin ba wannan ne kaɗai ba da wannan ne kaɗai zai wuce shi kenan kai akwai wasu abu dabban da ba mai kyaman wani ba mai wula da wani ba mai cin mutuncin wani kowa ya san darajar kowa ah, a yi ɗan wasa daidai misali jadi ini kata sake to timun ka bahagia anahum nasya'um ba min al-kaba'i wa fi ukhra awasu ruwayin anahum alladhina yuslihuna idza afsada an-nas da wannan ya fi masih jarang gyarawa kita mutan itu lalace lagi shi ke san kawai zaman shi kowa in gyara zai وفي رواية أنهم الذين يذرون بدينهم من الفتن سوني ما سبودوا مع الدين سي هذا في دين دينو هذا هو سنفارة قطن تاوات لو قطن كورونا صلى الله وجه براحي صلى الله وجه جنا قال أقول قومنا نتعيها كا تقول قومنا يتعنا ما لا من رجيس ميانزو ni ne dai mai rike da jiha kuma ku ne iyaye ku ne shugabanni ya kuke gani mu yi sallah mu kan mu yi kun da dai kaza kun da dai kaza to a mura ke to shi kenan don ku to yi jawabi ce malamai sun ce kada a ba zan dan buɗe an ce ka kan wajen inda za ka gano shi sai ya tafi jigawa ya sallah ka dinga yayyayyayen munafuki a wani idan da yana nan zama munafuki na tara ku kunce ka ai ya masu ita fata ji haifar Allah shi ne suka fara rage-rage su ce tara sai ce musu ya kuke gani ya faɗo illo hatsarin da ke ciki ya faɗi alherin da ke ciki ya faɗi kaza ya faɗi kaza amma su yi hukunci tsakanin su da Allah suka ce eh, to a haƙura tun da dai dai eh, da na yi koyo mota shi ka bikin yi galla kuma ka zauna da ke fara gaba to don ne wasu suke shi kaɗai zai ta riƙe ne ai kaga kamata ce mutanen gari ne suka tashi kaza idan kuka haɗu gaba ɗaya abu zai yi sauki amma kai ka kaɗai ka fito in ka fito kace kaza ƙarshen ta daga jajjato an ce da kai ne mai kawo fitin nazari ثم حدودك هم الذين يجرون بدينهم من الفتن وفي أخرى أنهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كأن ينع أبايكم كما أن يصلحون إذا أفسد الناس وهذه القربة المذكورة في هذا الحديث ليست قربة عن الأهل بابا كنشي نا بابا كيف في ناس دا ولا والأوطاد ولكنها قربة مستكي كأن ما يقوم بدينه عبد عليه بنواجذيه بين جنود الشيطان ولذلك شبههم الرسول صلى الله عليه وسلم في غربته الأولى والثانية في قلة الأعوان بعد ما تسمكوا والأنصار Saya ada enam kosong alama abang dari pagi ya. Kau masih layak kayak mukul. Menci.